ya kamata mu zama da shiri ko yaushe hoto na sha ɗaya yesu ya gaya masu labarin budurwai guda goma waɗanda suka je wajen bukin aure suna jiran ango da amarya biyar daga cikin ‘yan matan nan masu hikima ne amma biyar daga cikinsu marasa wayo ne ana nan can zuwa tsakiyar dare sai ga ango ya zo ’yan mata masu hikima suna nan a shirye domin su tarbe shi, sun tashi sun kunna fitilunsu sun shiga wurin hidimar aure tare da ango, ’yan matan marasa wayo ba su da kananzir a cikin fitilunsu, saboda haka dole ne su tafi su sayo mai, yayin da suka tafi garin sayan mai an kulle ƙofa, lokacin da suka dawo sun buga ƙofa domin a buɗe masu. amma ango ya ce masu ku tafi daga nan gama ban san ku ba Yesu yana sama yanzu amma wata rana zai dawo cikin lokacin da ba tsammani zai ɗauki dukan waɗanda suka ba da gaskiya gare shi za su zauna tare har abada ku zama da shiri domin zuwansa sabili da ba mu san lokacin zuwansa ba